Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau a cikin wannan shiri za mu duba dambarwar siyasar tsige gwamnan jihar Adamawa Murtala Inyako da kuma matsayin mataimakinsa na cewar shi bai yi muramus ba kamar yadda majalisa ta yi shela. da yadda masana shari'a ke kallon dambarwar kana kuma da yadda guguwar ta isa jihar nasarawa kuma take neman zarcewa zuwa jihohin edo rivers da borno a tarihin siyasar najeriya da yi alhaji abdulkadir balaraba musa shine gwamnan farko da aka tsige a jamhuriya ta biyu sai kuma gwamnan jihar bayelsa dsp alamesiya da Chris Ingige na jihar Anambra da Joshua Dariye na jihar Plateau da Rashid Ladoja na jihar Oyo sai Ayo Fayoshe na jihar Ikiti sai kuma Murtala Inyako na Adamawa. To kafin mu tsunduma cikin shirin ga rahoton da Faruk Muhammad Yabo ya haɗa mana bayan tsige gwamna Murtala Inyako. Dama dai majalisar ta kuduri aniyar tsige gwamnan ne tare da mataimakinsa James Ingilari wanda aka ce tun kamin majalisar ta aiwatar da batun tsigewar tasu ya bada takardar ajiye mukaminsa a zan taro mu da shi ɗaya daga cikin 'yan siyasar jihar Adamawa Dr. Aliyu Idi Hong ya ce ko ina murna ake akan wannan al'amari. mutanen adama wanda suke ma'aikata wanda suke 'yan siyasa cikin jam'iyyu daban-daban mutane da yawa cikinsu suna nuna murna a kan cewa wannan dama ne wanda hukuma zai ɗauki mataki wanda zai zama gwamna a gaba bai kamata kai aiki ma jama'a kana ganin kamar babu iyaka ba. Ahmad Sajo shi ne mai magana da yawan tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Inyako ya kuma ce tuni da suka ɗauki al'amarin a matsayin hukunci daga Allah amma ba a yi abin bisa tanadin doka ba. alal hakika an yi hakan ne ba a bi dokokin tsarin mulkin kasa ba ko kuma umarnin kotu an saba ma wa'annan dokokin an saba ma umarnin kotu an yi wannan abin to amma mu yadda muka ɗauke shi shine shi dan adam bai da ikon yin komai an ba da yardan ubangiji Allah subhanahu wataala ba mu mun dauka wannan abin ubangiji Allah ne yayi yi ya kaddara shi a yi shi haka ya kasance mana jarrabawa muna masa godiya zaɓin da ya yi mana kenan kuma zaɓin nan nasa shine na muka tabbatar cewa ya fi mana ala. To sai dai mai taimakawa kakakin majalisar dokokin jihar Umar Fentiri a fannin yaɗa labarai Stephen Madura ya ce a daidai majalisar take a tsige gwamnan da ta yi. Su bi hanyar da ya kamata kana ga inda aka bi daki daki daki daki yan hamaya man su su wani abu wannan ana bata lokuta. Kun saurari Faruk Muhammad Yabo da rahoton da ya haɗa mana kenan. To koya 'yan jihar Adama ke kallon wannan dambarwa da farko dai ga Bala Shehu. Eh, abubuwan na za su bambanta watakila da na jama'a da yawa ni sani na shine mai mulkin ya ce shi yake bayarwa yana ba wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma lokacin ka in yayi ya kawar da kai ni haka na dubi abun kawai kamar yadda wani aboki na yake babu doka a ƙasar ne na tambaye shi da doka da siyasa wacce ce za ta yi galaba a wannan abu sai ya taimi mini siyasa don babu doka a ƙasar nan kuma ba shakka abin da ya faru kenan kaga dokoki ne da yawa aka yi ta kakkarya su a hanya aka je aka cije shi doka ta ce a ba gwamnan nan takarda a hannu ba a bashi a hannu ba ko jiya ne ko shekarun jiya na ji deputy governor yana cewa doka ta ce ya ba wa gwamna nashi takardar resignation din ne ya ce amma bai ba wa gwamna ba in fact takardar resignation din nashi ma a gidansa aka zo aka karba so maganan doka a kasar nan yanzu mu aje ta a gefe to bayan bala shehu mun ji kuma ta bakin abdurrahman namdas wanda ya mana tsokaci a kai to abin da na fahimta dai siyasa ne take aiki gwamna yana apc kuma kamar akwai dan matsala tsakaninsa da gwamnati da take federal mun ji labari kamar latan da ya rubuta latan din ne ba su ji daɗin ta ba da sauransu so ina ga kamar shine ya kawo ga batun maganar tsigewa da kuma sauran kasan dama gwamnati ba a rasa laifi a kawo maganganu shi ne abin da ya faru ne a fahimta na kenan. To a matsayinka na ɗan siyasar jihar Adamawa ya kake kallon wannan mataki? To dambura gaskiya ah, mu kam za a samu canji ko a wani fati ma a wannan jiha a yanzu haka kaga ya zama dole za a yi zabe sau biyu a cikin karamin lokaci za a yi zabe nan da wata uku bayan wata uku kuma za a sake wata zabe to kaga gaskiya za a kashe kuɗi a wannan tafiya kuma wayanda suke gani dama in an tsige gwamna za su zama gwamna an ba su samu tiket ɗin ba za shiga wata fitina daban kuma. Ta bakin Abdulrahman Namdas ɗan siyasa da ke jihar Adamawa kenan. To tuni wasu masana shari'a a cikinsu har da fitaccen lauyan Najeriya barista Femi Falana ke cewa an saba ka'ida wajen tsige gwamna Murtala Inyaku kuma yana iya zuwa kotu don karɓar kujerarsa. Akan haka muka tuntuɓi barista Solomon Dalun ko haka abin yake? To, shi dambar da ta tashi a jihar Adama da muna mun ji an yi asashe cewa an tsige gwamna, majalisa ta tsige gwamna. A shari'ance akwai babban kalubale kuma da matsala. Shi iko na sige gwamna tsarin mulki ta ba majalisa a karkashin sashi ta da takwas karamin sashi na ɗaya zuwa tara cikin baka. Kuma ta nuna cewa waɗannan matakai ɗaya ɗaya ɗaya bisa ɗaya dole a bisu a cika su kafin a sige gwamna. Ɗaya daga cikin waɗannan matakai shine tuhuma na neman sige gwamna za a mika masa shi hannu da hannu kuma kotun koli na Najeriya ta ce idan doka ta yi tanadi cewa a mika wa mutum sammati ko takada hannu da hannu babu a makawa sai dai an mika masa to a adamawa sun neme su yi haka da ba su iya mikawa ba samu su mika ba sai suka tafi kotu alkali ya ce ba za a bi wani hanyar bayan fage ba a tafi a je a bashi suka dawo sun tafi wai sun je sun buga a jarida daga nan sai suka kama hanya to wannan matakin da suka ɗauka sun yi wa tsarin mulki zagon kasa kuma ba su bi ka'ida da doka ya ba su ba tun da doka ne ya ba su iko su yi ko ba su bi ikon da doka ya ba su ba to ba su da wani hurumi su ce sun yi tsalle sun ayana kansu cewa sun sige gwamna sai sun dawo sun bi abin da doka ya faɗa. To suna cewa shi alkalin alkalan jihar Adamawa ba shi da hurumin kafa kwamitin da ya samu gwamnan da laifi domin ya ba da umarnin dakatar da yunkurin 'yan majalisar kafin wannan lokaci. Wannan ma abin dubawa ne, amma babban ma abin da yake ciki tare da shi bukadashin babban alkalin alkalin Adama shi ne ba ma wannan kadai ba. Shi ne ya zauna a matsayin shi na alkali ya ba da oda cewa ba zai yiwu a ba wa shi gwamna Inyako tuhuma neman sige shi a ta dalilin buga shi a jiridu ba sai dai a mika mishi hannu da hannu ana cikin wannan shi ne kuma sai ya koma bayan da ba a je an nemi izini domin a saukar da wannan umurin da ya bayar ba aka ci gaba da karya dokan da ya bayar shi ne kuma ya koma yanzu wai ya kafa kwamiti na mutum bakwai su yi bincike to ka ga nan ya yi fari ya yi baki wato birgiman hankaka kenan wanne a cikin guda biyu nan za a biya matsayin doka nan akwai babban magana wanda in an tafi kotu wannan karan kanshi ya isa a yi wasi da wannan abin da suka yi. To yanzu dai haka mataimakin gwamnan jihar Adamawa Bala Ingilari ya ce har yanzu yana kujerarsa domin tilasta shi aka yi ya mika takardar murabus ga majalisa maimakon baiwa gwamna Murtala Inyaku kuma ga abin da ya shaida mana. bisa ga abun da ni na sani lallai na yi leta wa ita house of assembly wa speaker to amma letan nan ban aika wa gwamna ba kuma gwamna lallai daga baya ya yi press bai sami leta daga gwamna ba yana da gaskiyansa ban aika mishi ba so bisa ga doka leta da na yi wa haɓakin nan ba ta zanna ba bisa ga doka in an bi doka da yake letan bai iso gun gwamna ba gwamna kuma ya yi press conference ya ce ban bashi ba kuma gaskiya ne so bisa ga doka har yanzu ban sauka ba kenan ka gane magana ɗaya ne na rubuto resignation na kai house kuma ba wani ya tilastar da ni ba na kai house sun zo sun karba ma a guri na deputy speaker ya zo gidana ya karba ya tafi da shi shikenan da kuma na sani ya fi To koya majalisar jihar Adama ke kallon ikirarin mataimakin gwamnan? Honorable Adamu Kumale ɗan majalisa ne a jihar. To, mu dai wannan abun abu mamaki ne kuma yana nan kamar abu ne wato mutum ya mutu aka binne shi sai aka ce shi ya tashi to ni bai taba ganin wani mamaki a duniya ba. Mataimakin gwamna na Adamawa na jihar Adamawa na da na Murabus shi bala james lari a waje mu ai ai maganarsa da mataimakin gwamna ma kama ai babu ba ba magana tun already ma shi ya rubuta ya bari ya ba wa majalisa majalisa ta karanta majalisa ta amince da barewansa ya rubuta wa gwamna kuma haka ne kundin tsarin mulki na najeriya ya ambata to dai ke sha'ani ne na kundin tsarin mulki mun ji ta bakin barista solomon dalun akwai kuma magana cewa kafin a sige shi gwamna mataimakinsa ya mika wa majalisa takadan murabus kuma wai ya rubuta wa shi kakakin majalisa mataimakin gwamna ba zai aika da takadan barin aiki wa kowa ba sai wanda yake shugabansa gwamna kowa in dai zai bar aiki yana aika da takadan barin aiki ga wanda yake shugabansa saboda haka ba zai yiwu a ce mutum zai bar aiki mataimakin gwamna zai bar aiki wai ya aika wa majalisa ka gan nan karan kan shi ma an sake kama tsarin mulki an yi mata wawan takura saboda haka abubuwan da na hada su ba a sige gwamnan adama ba sai dai an yi mishi juyin mulki an fi karfi an kawo karfi an kore shi daga zuwa ofis ya gudu ya shiga jeji waɗansu kuma sun mamaye kujerarsa abin da ke nan ya faru adama. Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na gidan Radio Faransa tare da Bashir Ibrahim Idris. To tuni jam'iyyar APC ta bayyana tsige gwamna Murtala Inyako a matsayin yunkurin shugaba Goodluck Jonathan na murkushe 'ya'yanta kamar yadda gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso ya bayyana mana a hirar da yi da wakilinmu Abubakar Isa abin da ya faru a Adamawa ya nuna irin kama karya da Jonathan yake yi a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Wannan kama karya ba za ta zama wa Jonathan alheri ba, ba za ta zama wa Adamawa alheri ba, ba za ta zama wa Najeriya alheri ba. amma yawanci mutane irin wa'annan wa'anda idan su ya rufe wanda suke son ala halin sai sun ta yin mulki har abada su da su da na kusa da su ba sa ganin haɗari da suke ciki wannan ba 'yan majalisa ne suka cire baba mai mangwara ba na tabbata jonathan ne ya cire shi kamar kaka kenan ni na ga hannayensa na ga kafofinsa na ga malfasa a cikin cire shi amma misali za a so a ji cikakken bayani babu wani bayani kowa duk wanda yake sauraron rediyo duk wanda yake son jarida duk wanda ya sa abin da yake faruwa a najeriya ai ya san wannan ba ma mu da muka shiga ciki muka ga yadda 'yan majalisar suke ba 'yan majalisar nan na zauna da su mutane ne wa'anda suke musamman a lokacin da na zauna da su na fahimci irin abubuwan da suka sa gaba ko shakka babu sa su aka kuma babu wanda zai sa su shi na tabbata a ƙasar nan kowane laifi za a faɗa ba za a ce baba mai mangwaro shi kaɗai ne ya yi ba na tabbata an cire baba mai mangoro saboda yana jam'iyyar apc saboda kuma wasu dalilai da aka shigo da su na siyasa wanda ba lallai sai na faɗa ba kowa ma ya sani a ƙasar nan a wannan lokaci maganar apc yanzu duk wanda yake apc abinda suke so ala kulli halin sai an yi zalunci an ci mutuncinsa wannan kuma na tabbata ba zai haifa musu ɗa mai ido ba domin ita demokradiyya shi kansa mulki ba a yinsa da irin wannan zaluncin ya ɗore ya yi nisa wannan abin da ya yi na tabbata ba apc kawai iwa ba ya yi wa ƙasar nan ya yi wa demokradiyya ta duniya domin abu ne wanda yake na zalunci kowa yana gani wannan tsari da muke tafiya a halin yanzu ya zama duk wani bakuruki a ƙasar nan ba inda za shi ya buya sai a cikin jam'iyyar pdp na tabbata ba wai mangwara da pdp yake yi da ba za a cire shi ba tunda kuna zargin fada shugaban kasa da haka wannan kuna kallon shi a matsayin wata guguwa kenan ga sauran gwamnonin idan guguwa ta taso na tabbatar maka da cewar ba gwamnonin apc ne ko na pdp ba wannan guguwar da yake hadawa ba mamaki ta hada da malfa ta bakin rabiu musa kwankwaso gwamnan jihar kano kenan to mun iya bakin kokarinmu don jin ta bakin labaran mako ministan yada labaran najeriya da farfesa rufai ahmad alkali mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkokin siyasa amma babu wanda ya yarda yi magana da mu da wakilin namu ya kuma ji ta bakin wani ɗan jam'iyyar pdp kuma shugaban karamar hukumar kazaure wanda ya soki yadda aka sauke gwamna murtala inyako da kuma yadda matakin ke yi wa demokuraɗiyya barazana to honorable salih ya taki me ra'ayinka dangane da dambarwar siyasar da ta taso a najeriya ga shatai awon gaba da kujerar gwamna guda na jam'iyyar apc a wannan ba demokuraɗiyya ba ce kuma 'yan siyasar najeriya iyayen gidanmu da kannanmu da mu matsakaita mun ji kunya Kaman yaya a lokacin da talaka ke cikin bala'i yana cikin yunwa da rihin tsaro ana ɗaukar ran mutane kamar kiyashi babu aikin yi an rufe makarantu 'ya'yan talakawa shekara da wajen wata takwas ko wata tara a rufe amma an waye gari yau a ce wani wanda kawai daga nowaya ko kuma su sun san daga inda yake yau ko da mutum ko ya bi ra'ayin ko yana son ra'ayinsa ko ba ya son ra'ayinsa sai a tura su 'yan majalisa kawai rana ɗaya su ce su je a cire gwamna a tada hankalin talakawan da suke cikin yunwa suke cikin rihin tsaron a wurin da ya'yansu ba makarantar ba ba ya rayuwa ba yadda za a iya cashe ina lillahi wa inna ilaihi kowa ta misali su a nan adamawa sun face zarge-zargen cin hanci har guda ashirin suke tuhumarsa sun amince da guda goma sha shida ba ganin hakan ya isa hujja sire shi suna ina su ya kamata a cire suna ina har laifi su goma sha shida suna ina me yasa da yayi na daya yayi na biyu tunda ya ke ya nuna hankali kenan me yasa ba su cire ba na biyu da aka goma ya hida su ya kamata a cire saboda haka kiran da nake wa talakawa tunda mahukunta sun rena talakawa saboda haka ina son talaka a Najeriya ina kiran ga talaka ba tare da kone-kone ba ba tare da wani wani abu da ya keta doka ba ya kamata duk dan majalisar da ya cire cire wani gwamna su ma yana cire gwamnan su ma su koma mazaɓar shi su ma su tsige shi abin da za a riƙa kenan in ba haka aka yi ba an ɗau talaka wato ko sharar banza a najeriya kuma hukumar najeriya ce ke ɗaukar talaka sharar banza to amma wani zai ko ce mai saurare zai mamaki kai faɗan jam'iyyar pdp ne kuma jam'iyyar pdp nan ita ce take da majority hasali ma ita ta cire wancan gwamna kuma ka zo kana faɗin wannan magana kamar kana daɓa cikin ku wuƙa kenan ni musulmi ne kuma ina da koyarwar ta rasulullahi ko ubana ne bai da gaskiya zan ce bai da gaskiya kuma ina cikin pdp kuma mu ne yan pdp lokacin da na shiga pdp 99 ko shi shugaban kasa bai cikin ta yana wurin aikinsa ta bakin sala yahaya taki shugaban karamar hukumar kazaure kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na gidan radio faransa to tuni wannan guguwa ta isa jihar nasarawa inda 'yan majalisun jihar suka ba da umarnin mika wa gwamna tanko almakura takardar yunkurin tsige shi saboda zargin da suke masa na karkata akalar dukiyar gwamnati. mun tattauna da sakataren jam'iyyar APC a jihar Honorable Aliyu Bello wanda ya zargi gwamnatin Najeriya da ingiza 'yan majalisun. Ga dai abin da yake cewa. Mu ba mu damu ba don Allah Ubangiji shi ya janatan mulki, Allah ya ba tanku almakura mulki, su ma 'yan majalisa Allah ne ya ji su a wannan kujera. Kuma duniya na gani Allah na gani. Idan ba kulle-kulle irin na yau na siyasa irin na murdiya da hayaniya ba zan baka misali kamar jihar taraba yau shekara biyu da rabi kenan gwamnan jihar taraba ba san yadda yake ba bai da lafiya ba zai iya aikin gona ba amma shi jonathan da makarrabansa su faɗa mana dalilin menene ya sa ba yarda dufuti gona ya zama gona a taraba ba saboda haka mu a matsayinmu na 'yan jihar nasarawa kowa ya san abubuwa da an yi shekarun baya shekara goma sha biyu da suka wuce kuma kowane ɗan jihar nasarawa da mutane najeriya gaba ɗaya sun ga menene ke shimbiɗe menene ke kwance na alheri a jihar nasarawa saboda haka mu ba za mu damu ba don shi tanko wannan gwamnati na APC gwamnati na alheri ne kuma idan ka duba yau mutane sun fito kwansu da su mutanen da suna zanga-zanga yau a nasarawa ba za ka ce mutane ne da an saye su ba akwai mutumin da ya kai shekara tamanin yau ya fita zanga-zanga a lafiyar birnin fadar jihar nasarawa saboda haka ba za mu damu ba kuma da idan Allah Allah Ubangiji ba zai bar su ba don wannan mulki mun yarda Allah ke bayarwa kuma duk mutumin da ke son ya koma da hannun agogo baya Allah ba zai bar shi ba. To me yasa kuke maganar Taraba alhali shi gwamna ya ki karɓar takardar domin ya kare kansa? Eh abin da yasa ai gwamna ba shi da wani abin da zai boye a kawo mai sabis idan an ba shi sabis zai kare kansa. ai mu ba ma tsoron karewa domin idan ka duba ma wannan yin faɗi da dokar Najeriya da shi speaker ya yi don su ba kotu ba ne ba su da yanci su je gidan jarida su buga kotu ne tana da dama ta ba su dama su je gidan jarida su buga saboda haka gwamna a shirye yake idan an sabin din shi da notice yadda doka ta faɗa zai kare kansa mu kuma masana abinda muka gani a zarge-zargen su magana ne kawai na bita da kulli abinda kuma yasa ne maganan jihar taraba ai dukan mu yan najeriya ne a shi gwamnan jihar taraba ai akwai wani dalili da ya sa an hana shi ya zama gwamna shi matanku almakura muna jin akwai wani dalili da ya sa ba a son yau ya zama gona na son a cire shi don a sa wani don wani dalili saboda haka abin da yasa na kawo mutanen Najeriya da mutanen duniya su sani cewa ba demokradiya ake yi a Najeriya ba idan kuma demokradiya ne a ai a yau a kawo su do dukan mu fitar da abubuwan da sun faru baya yaushe ne majalisa ta taba ce za ta tsige gona a jihar Nasarawa kuma handama da ba bakere da bitar da fadi da kudi da aka yi a jihar Nasarawa nan shekaru da suka wuce ai ba ita yanzu don yanzu mun ga nylon kwalta for the first time mutumin Nasarawa state ya san mene ake kiran nylon kwalta for the first time mutumin Nasarawa state ya san menene primary school akwai upstairs for the first time mutumin Nasarawa state ya san mene ake kiran e-library for the first time a Nasarawa state mutumin na South ya san menene model market. Wato ku kuna zargin gwamnatin tarayya da hannu a cikin wannan yunkuri kenan? A'a, wannan ba ba ma zargi ba ne, ai in zaka duba eh, Bashir ranar da shugaban ƙasa na Najeriya ya zo ya bude kamfanin Orleans a Nasarawa State. A ranar bayan an ya saboda kishi yana nan ya je yana shirye don ya karbi shugaban ƙasa a Nasarawa State. Ba dan majalisa guda ɗaya wadda ya ga ya dace ya je gun shugaban kasa ya mishi lale marhaba amma tun da mun san kulle aka yi bayan gona na nan yana hali irin nashi na karban baki a can doma su kuma an zo an wuce da su ne fa da special motor cat da mashin da moto da siren an kai su sun je su yi minti biyar kacal sun fasin motion an koma da su abuja boye-boye da suke yi abuja ba su zaɓe dole su dawo gida a gida ake zaɓe a yi kuma dole su yi tunani wannan watan da muke ciki wata ne mai sarki wata ne ake neman addu'a don a samu zaman lafiya a ƙasa saboda haka duk gudunsu za su dawo gida kuma duk inda za su yi shekaran nan ya riga ya kare zaɓe za a yi a cikinsu akwai mutanen kirki a cikinsu akwai mutanen banza saboda haka mu muna kira ga mutanen kirki da ke cikinsu lokaci bai kure ba su yi tunani su dawo da baya wannan abin da sun yi ba zai ma mutanen nasarawa su kyau ba su ma kansu ba zai musu kyau ba ta bakin sakataren jam'iyyar apc a jihar nasarawa honorable aliyu bello kenan kuma da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu a kano abubakar isa dago da faruk muhammad yabo da sashen hausa na gidan rediyo faransa bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya.